Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a yau Laraba 8 ga watan Maris na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za mu sake kawo muku ɗan takaitaccen tarihin jihar Kano da ke arewa maso yammacin Najeriya yayin da ya rage sauran 'yan kwanaki a kai ga zaben gwamnoni da na 'yan majalisar jiha a ƙasar. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba a wannan lokaci. Yau ma muna nan tafa da shirin ciwon 'ya mace wanda Aisha Ma'azu ta shirya za ta kuma gabatar. da ma sharhin gari jaridan ƙasar Kamaru. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makiri. dubun dubatan ma'aikata za su karu a cikin yajin aiki na gama gari a yau laraba domin kalubalantar mummunan hatsarin jirgin kasa a kasar girka da ya kashe mutane 57 kana ana sa ran gudanar da zanga-zanga da za a taru a wajen zauren majalisar dokokin ƙasa a birnin athens hatsarin jirgin kasan ya aku ne a ranar 28 ga watan fabrairu lamarin da ya janyo fushin jama'a akan taɓarɓarewar harkokin jirgin ƙasa a girka inda ma'aikatan da ke yajin aiki suka ce rashin kula da rashin zuba jari da kuma rashin isassun ma'aikata da maɗimbin bashi na ma'aikatan jirgin ƙasan tsawon shekaru goma su ne suka haddasa hatsarin da dama a cikin fasinjoji 350 da ke cikin jirgin mai zirga-zirga tsakanin birane a kasar da ya ci karo da wani jirgin dakon kaya ɗalibai ne da suke kan hanyar su zuwa birnin tesalonika da ke arewacin kasar da suka fito daga atis babban birnin girka bayan hutu mai tsawo a ƙarshen mako bala'in ya haifar da zanga-zanga a duk faɗin ƙasar girka inda sama da mutane dubu goma suka gudanar da zanga-zanga a birnin Atis a ranar Lahadin da ta gabata suka kuma saki ɗaruruwan balan-balan a sararin samaniya. Jawabin bayanar jama'a daga manyan shugabannin kasar China waɗanda aka gabatar yayin taron shekara-shekara na Majalisar Dokokin kasar China da aka fara a ranar Lahadi. sun nuna cewa shugaba Xi Jinping da jam'iyyar kwaminisanci ta ƙasar da yake tafiyar da ita suna ƙara ɗaukan tsauraran matakai na tunkaran Amurka. Da yake magana da manyan jagororin siyasa a ranar Litinin ɗinta ta gabata, da alamar shi yana ɗora alhakin kalubalen tattalin arzikin ƙasarsa a wannan lokaci a kan cikakken katangewa da matakan danniya da kasashen yammacin duniya ke ɗauka a karkashin jagorancin amurka cikin 'yan shekarun nan da suka gabata yana mai cewa su ne suka haifar da kalubalen da ba a taɓa ganin irinsa ba ga ci gaban ƙasar china amurka ta sha musunta cewa ita ce ke jan ci gaban kasar china a baya tana mai cewa ta yi kokarin tabbatar da tsari ne da zai hana gasar da za ta kai ga rikici tsakanin manyan kasashen biyu mafiya karfin tattalin arziki a duniya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a jiya talata ne kungiyar tarayyar turai ta kakaba takunkumai akan mutane tara da suka hada da wasu manyan jami'an gwamnatin taliban guda biyu da jami'an soja da 'yan sandan rasha da kuma wani gidan yarin iran inda ake zargin su da alaka da take haƙƙi da kuma cin zarafin mata muna inganta ƙoƙarin da ake yi na magance cin zarafi na jima'i da jinsi don tabbatar da duk waɗanda ke aikatawa za su fuskanci cikakken hukunci ga ayyukansu da kuma yaƙi da rashin hukunta masu laifi in ji babban jami'in harkokin waje na ƙungiyar tarayyar turai joseph borrell sanarwar ta zo ne a jajibirin ranar mata a duniya matakin na eu zai dakatar da kadarori da kuma tafiye-tafiye akan mutane taran da kuma dakatar da kadarorin gidan yarin kwashak ɗaya daga cikin wuraren tsare mata da gwamnatin iran ke amfani da shi da askarawan syrian republican da kuma wata cibiyar sojojin myanmar to an jima kaɗan za mu kawo muku ƙarashin labaran duniyar a ci gaba da waiwayar tarihin siyasa da tattalin arzikin jihohin najeriya za mu sake leƙawa jihar kano da ke arewa maso yammacin ƙasar. jihar da ke da mahimmanci sosai wajen samar da yawan kuri'u a zaben shugaban kasa. Mazauna jihar dai sun bayyana abubuwan da suke bukata daga duk wanda ya lashe zaben gwamna. Ga rahoton da Muhammad Ibrahim Kwari ya aiko mana. Talaka kamar kuka kuri'ar ka rike makamanka ita za cece ka. ranar 27 ga watan Mayu na shekarar 1967 ne aka kirkiro jihar Kano da ke arewa maso yammacin Najeriya bayan da aka rusa tsarin gwamnatin lardi a Najeriya. Tun kafin kafa daular Usmaniyya Kano ta yi shura a fagen siyasa da tattalin arziki, in ji Malam Ibrahim Ado Kurawa, marubuci kan al'amuran tarihi da harkokin yau da kullum. kano ita ce cibiyar siyasa da kuma tattalin arzikin arewacin najeriya wannan ya samo asali ne tun lokacin da aka gina ginshikin tattalin arzikin kano wato kusan karni shekara 1100 miladiya da aka fara gina ganuwar kano daga waya da allah ya sa aka yi jihadin shi usman dan fodiyo masu jihadi sun tabbatar da cinikin goro a daular usmaniya kano ta yi fice kuma kano ta yi fice ta kowace ƙasa wurin yin kayan sawa ita ce na ɗaya a duk nahiyar afirka sannan da turawa suka zo suka ga irin muhimmancin da tattalin arzikin kano yake da shi suka kawo jirgin ƙasa sannan suka tabbatar da cinikin gyaɗa wanda kano ita ce ta kowa ci ƙasa a najeriya wannan ya bawa kano tattalin arziki mai karfi a wannan lokaci har ta kai zamanin da aka zo aka fara yin a masaka ta farko da aka yi a najeriya a kano aka yi ta kuma lokacin sarkin kano alhaji abdullahi bayero shine ya fara yin independent power da aka zo farkon siyasa kano ita ce tushen siyasar canji wato nepo ita ce siyasar farko da aka fara a arewa da masu mulki suka ga abu zai yiwu da sarakuna sai suka kafa npc kano ita ta ba wa npc damar da ta yi abin da ta yi saboda kano ita ta kowace ƙasa ba da gudunmawa a npc saboda sarkin kano sa muhammadu sunusi kuma sarkin kano sa muhammadu sanusi shine ya fara yin industrial estate a arewacin najeriya wadda ta kowace girma saboda haka duk wannan yana nuna mana mahimmancin kano a najeriya da tattalin arziki kuma har izuwa yau kano ta fi kowace jiha bawa 'yan takarar shugaban ƙasa ƙuri'a saboda haka kano ta fi kowace jiha muhimmanci a tsarin siyasar Najeriya. Daga shekarar 1967 da aka kirkiro ta, jimlar gwamnoni goma sha takwas ne suka mulki jihar Kano, kama daga gwamnan farko wato Alhaji Audu Bako zuwa na yanzu Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Duk da cewa masana'antu da harkokin kasuwanci sun ci gaba da garawa har zuwa shekarun 1990, amma Malam Ibrahim Ado Kurawa na mai ra'ayin cewa ci gaban ya gaza ɗorewa dalili shine babu ma'aikatocin gwamnati wato institutions na gwamnati da na al'umma ba su kafu kafuwa ba sosai wannan ya sa cewa idan an fara wani abu zai tabbata ba sai a rusa ta kai har matsayin da cewa yanzu tattalin arzikin kano koyaushe kuma baya yake yanzu ya za a ce jiha kamar kano ita ce ta tara a najeriya lagos tana da gdp dala biliyan 40 oyo biliyan 21 edo biliyan 17 kano kuma biliyan 13 saboda me saboda mu gyara yadda za mu tafi da tattalin arzikinmu ya zama na zamani ba. Jam'iyyar APC ce ke rike da gwamnatin Kano tun a shekara ta dubu biyu da goma sha biyar zuwa yanzu, kuma mataimakin gwamna na yanzu Dr. Nasir Yusuf Gawuna shi ke yi wa jam'iyyar takara a zaben bana. Masu kula da lamuran siyasa a jihar sun ce Malam Ibrahim Khalil na jam'iyyar ADC da kuma Abba Kabir Yusuf na jam'iyyar NNPP na cikin 'yan takara na kan gaba da za su fafata da juna wajen neman kujerar gwamnan Kano a zaben bana. Sai dai yayin da 'yan takarar ke ci gaba da bayyana manufofinsu, Kanawa na ci gaba da bayyana abin da suke ganin shine damuwarsu a fannoni daban-daban na rayuwa. Sunana Muhammadu Sani, ya kamata gwamnati ta kula da manoma domin bunƙasa noma ya sa an samu rangwame na waɗansu abubuwa ɗewa na tashin hankali. Sunana Abdulsamad Muhammadu Usman, abinda ya kamata a ce 'yan takarkarin kujerar gwamna a jihar kano sun mai da hankali shine abin da ya shafi bunkasa harkokin tattalin arzikin jihar ilimi da kiwon lafiya kuma abin mai da hankali kan ilimin da zai ba wa mutum damar koyar sana'a sunana hajara adam fannin ilimi tun daga primary har jami'a ana buƙatar tallafi saboda akwai wasu da yawa suna son su yi karatun amma babu hali. Sunana Musa Zangina Adam ina ganin duk wani kafin mota a Kano abin da muka fi buƙata ya duba shine rayuwar matasa da mata musamman wajen sa musu aikin yi da sana'o'i. kuma Bayan wannan duk gwamnatin da aka kafa a Kano muna buƙatar ta ba ƙaramin kuɗaɗen su wani yana rage raɗaɗin talauci da al'umma suke ciki. A hannu guda kuma al'umma na tsokaci kan yadda suke ganin ya kamata a gudanar da zaɓe mai tsafta kuma cikin lumana. Hukumar INEC gudanar da aiki yadda ya kamata. Hukumar 'yan sanda kuma su kare rayukan mutane. Sannan kuma bangaren 'yan siyasa, bangan siyasa da 'yan daba da su waye waye waye duk wayan abubuwa a je shi a gefe. Kowa ya je zaɓe abun da yake so bisa cancanta. Suna na Fatima Muhammad. In dai jami'an tsaro suka ɗauki matakan da ya kamata hukumar INEC suka yi abubuwan da ya kamata tun Allah ya da muna gani kan zaɓen bana kan ba za a samu matsala ba. Su kuma 'yan siyasa matasan namu in suka yi wa 'yan mabiyansu gargadi to insha Allah komai zai daidaita. Sunana Rabiu Ahmad Kofar Mazugan a hanyoyin da ya kamata a bi ko da za a bi wajen tabbatar da zaɓi a cikin kwanciyar hankali shine na farko adalci daga dukkanin bangarorin da aka ɗora wa nauyin gudanar da aikinsu. A ranar goma sha ɗaya ga watan Maris mai zuwa ne hukumar zaben Najeriya INEC za ta gudanar da zaben gwamnoni a faɗin ƙasar bayan kammala na shugaban ƙasa a ranar 25 ga watan Fabrairu. mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria a gaida mahmud ibrahim kwari To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar. hare-haren makami mai linzami da iran ta kai akan iyakar iraki ba abu ne da za a lamunta da shi ba kuma yana jefa fararen hula da zaman lafiyar yankin cikin hadari in ji ministar harkokin wajen jamus annalena Berbog a ziyarar da ta kai babban birnin iraki bayan kusan shekaru 20 da mamayar da amurka ta jagoranta ministar ta faɗa a jiya talata cewa tare da hare-haren makamai masu linzamin gwamnatin iran ba kawai tana nuna halin ko kula da kuma murkushe al'ummanta kaɗai ba ne tana kuma jefa rayuwar bal'adama da zaman lafiyan yankin gaba ɗaya cikin haɗari domin ta ci gaba da riƙe iko ba za a yarda da wannan abu ba kuma baki ɗayan yankin na cikin haɗari tana faɗa wa wani taron manema labarai tare da takwaranta na ƙasar iraki a bara Tehran ta harba makamai masu linzami a kan sansanonin kungiyoyin kurdawa da ke arewacin Iraki da ta zargi da hannu a zanga-zangar nuna adawa da matakin da gwamnati ta dauka kan mata. Lamarin da ya raba ɗaruruwan kurdawan Iran da matsugunansu tare da kashe akalla mutum guda tare da jikata akalla wasu takwas. a ƙarshe iran ta kama mutane da dama da ta ce suna da alaka da batun guba a makarantu tare da zargin wasu da alaka da kafofin yada labarai na 'yan adawa na ƙasashen waje da kuma tarzoman baya-bayan nan a cewar wata sanarwa da ma'aikatan harkokin cikin gida ta ƙasar ta fitar a jiya talata sama da 'yan mata dubu ɗaya ne suka kamu da rashin lafiya bayan da aka saka musu guba tun a watan Nuwamba, kamar yadda kafafen yada labarai da jami'ai suka bayyana, inda wasu 'yan siyasa ke zargin kungiyoyin addini masu adawa da ilimin 'ya'ya mata. Sanarwar ta faɗa ba tare da ƙarin bayani ba cewa mutane uku a cikin tawagar mutum hudu da aka kama suna da tarihin shiga cikin tarzoma na baya-bayan nan. kuma an tabbatar da alakarsu da kafafen yada labarai na 'yan adawa na kasashen waje in ji sanarwar. sanarwar dai ta kara da cewa hukumomi sun cafke mutane da dama a larduna shida dangane da guba amuranta labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To kafin ku ji shirinmu na gaba ku ɗan shakata da wannan waƙar. Samalin gwiya, samalin gwiya, samalin gwiya. sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA a kan mita ɗari da biyu da biyar zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana. Mu barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A yau takwas ga watan Maris shine ya kasance ranar mata ta duniya. ranar da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe domin yin bita a kan irin ci gaban da mata suka samu a ɓangarorin rayuwa mabambanta tare da yin duba a wani ɓangaren kuma a kan matsaloli da kalubalen da suke fuskanta domin gano hanyar da za a don magance su taken ranar ta bana shine embracing equity da harshen nasara wanda za mu iya fassara shi da a rungumi adalci Domin tattauna wannan maudu'i a yau mun gayyaci Hajiya Hauwa Mustapha Babura, 'yar asalin jihar Jigawa wacce a yanzu take zaune a jihar Missouri a Amurka. Sai Hajiya Kurairar Musa wacce ita ma take zaune a jihar New Jersey a Amurka. Na kuma fara da neman jin ra'ayin Hajiya Hauwa a game da wannan rana ga kuma yadda hirar ta ta kasance. ina mai matuƙar farin cikin nuna murna ta ga wannan rana ta mata a duniya da majalisar ɗinkin duniya ta ware saboda nuna mahimmancin ya mace ko mata a al'umma gaba ɗaya a duniya. Lallai ya mace tana da mahimmanci a duniya a matsayinta ta mace a matsayinta ta uwa da take ‘ya'yanta a matsayinta ta shugaba wadda take da haƙuri da nuna juriya da sanin ya kamata a dukkan al'amura ba na cikin gida ba har na waje. mata gaskiya a duniya a turance zan ce zai have come along. su ma ana damawa da su yanzu. Tarihi yadda ya nuna ba ina nufin kamar tarihi a nan irin na kasashen wajen nan mata da ba ma a saka su a matsayin kama a ce suna da yanci wanda yake daidai da na ɗa namiji mhm. kuma ɗaiban yanci ba ina nufin wai irin kama a ce kai ɗaya ba abinda namiji ya mace za ta yi ba ma irin wannan ba ma'alar misali wajen ilimi sai kika kamar sai an fi son ɗa namiji shine zai je ilimi an sabunta darajar ya mace wajen neman ilimi amma yanzu gashi nan kusan duk duniya akwai guraren da ake gwagwarmaya amma a yanzu yanzu dai akasarin kasashen duniya ‘ya'ya mata suna da ‘yancin su je su nemi ilimi. Sannan a da aiki ma na samun abin kan ke a matsayin ki na yaki da ba a fahimta ba. Sai dai ‘ya mace su zauna sai dai abin da namiji ya bata in bai bata ba ma ko Amma yanzu akwai dama da ta kawo da yawa yadda mata suke iya samun dama su aiki su samu na kansu kuma suna samun mataki a ilau a wuraren ayyuka. To gare ki hajiya huraira. Yawanci idan aka ce a wa mace dama za ki ga kamar wani rukunin mutane suna tunanin cewa ana neman daidaito ne. Amina ce Muhammad. Hassan. Ita ce fa mace maka yau. Ni general na United Nations amma duk da haka ai bata manta tarbiya ba bata manta kuma inda ta fito ba. Mm-hmm. Ta san cewa dai ita mace ce kuma a musulunce ko da yaya ko me ci gaban da ta samu an koyar da mu cewa namiji daga addinin mu har da tarbiyyar mu cewa namiji shine na gaba. To yanda mazan mu suke tunanin cewa aka bar mata suka ci gaba zai kawo raini wallahi wannan abin bai kamata a ringa tunanin a haka don akwai mata da yawa da suka ci gaba mhm. suna abubuwa kuma da yake ban sha'awa da suke taimaka ma jama'a taimaka ma garinsu da iyayen da ɗan uwansu da fitar da danginsu daga talauci don suna da abin hannunsu ban tsammani in an ce wai a ce mazan da suke wannan tunanin ya kamata su fara gajiwa ba haka suke tafi ba in mun ce a ba mace hanyar da za ta ci gaba ba wai ana cewa mace za ta zo tana dakar da karta da miji ba wannan tabbayar taki ce hajiya hawa a na kira a duk da cewa yanzu kina kasar amurka na tabbata kina mu'amala da mutane a can gida najeriya da kuma sauran sassan duniya yaya kike kallon al'amarin a nan da kuma can gida kuma kamar wasu abubuwa ne suke janyo tarnaki wajen tabbatar da cewa mace ta kai ta cimma wani abu a rayuwa a gaskiya kafin ma na fara cewa wani abu wanda zai nuna ci bayan ko rashin samun ci gaba ga rayuwar ya mace a nahiyar afirka ma ba najeriya kawai ba mhm. sai na tsara wa afirka sosai musamman najeriya kasa ta ta farko akwai ci gaba sosai matakai kala-kala da ya nuna mana because idan na lura zanga a zamanin iyaye na shine zamanin da mata ba a yaje musu lallai su samu ilimi aka zo ga kan yayyena mm. daga kan yayyena aka samu mata suna da yancin ilimi har da wasu da suke zuwa su aiki daga kan iri na yanzu an ban mu mun fito ko da miji ko ba miji mm-hmm. iyaye daga kaina yanzu shekara ta na haura hamsin amma tun daga kaina aka yadda wa ya mace take iya fita ƙasar waje ta ilimi ta dawo ba lallai sai tare da mijinta ba to yanzu kuma mu suna da kama mukami a shugabanci kamfanin nuka za a iya ɗaukar yanzu a afirka muna da mata suna tuka jirgin sama muna da mata suna shiga cikin aikin kare ƙasa kamar soja mm-hmm. da mukamai da yawa mm-hmm. akwai mata likitoci so da wannan samun ci gaba ne kuma in kika za ga cewa ko a kasashen da aka ci gaba mhm. musamman a amerika da kowa da ke kallo mhm. ya koyi da kita har a yanzu akwai gwagwarmaya a inda ba a kamanta mace da namiji kamar wajen biyan aiki za ki ga aikacin idan an tashi mace aikin da za ta shi namiji zai amma sai a ɗara wajen biyan albashi sai a ba nan fiye da mace mhm. to ganin cewa ƙasashe irin wannan ma da suka fi mu ci gaba har yanzu mace ba ta kai matakin namiji a daidaituwa ba a wasu bangaren to mhm. ai sai mun tsara wa kanmu mu kuma a afirka mhm. da sauran kasashen irin su najeriya a gaskiya akwai ci gaba amma fa akwai sauran aiki na dawo gare ki Hajiya hurera menene ra'ayinki game da tasin ranar da bana ya kamata wannan ya faru ma shekara da shekara matan mu na Najeriya ko na Afirka suna da kokari mhm. suna da ilimi mhm. suna da fahimta suna da kwazo na neman abin hannu da kuma ɗinkin lura duk mace da Allah ya mata rufin za ta koma ƙauyenta ne ta yi taimako to shi yasa ake cewa in aka taimaka ma mace ta ci gaba to za a taimaka ma jama'a yawa don Allah ya yi masu lura da jalai masu tausayi iyaye ne yarinya karama ce za ki ga halin da take halin da wanda za ta tashi ne ta lura da jama'a ba wanda take yi kawai ita san ita ne so a ce yanzu ke faruwa ko mun ji daɗi yanzu ne ya faru ya kamata a yi wannan abu wannan abin ya faru tun ne dan muna da mata da yawa kamar Amina J. Muhammad ita ce fa mai taimakiyar uh, babban sakatare majalisar ɗinkin duniya gaba ɗaya duk da haka za ki ga tana rike da addininta mm-hmm. tana rike da tarbiyyarta akwai wanda na gani an mata wani interview karau da tana magana da fulatanci tana magana da da hausa <laughs> ba ta taba tuna cewa Allah ya yi bata wannan position ta kuma za dubu a Afirka dole ne su zo karkashin ta ban tambaye akwai wannan ma a cikin ta kawai ita ta san cewa an ba ta wannan dama wannan aiki ya kamata ta yi yadda za ta taimaka ma mutane jama'a gaba ɗaya ma ba mata kawai. Me kike gani ya kamata a yi domin tabbatar da cewa ita mace ta ci gaba duk da cewa ɗaiɗaikun mata da na hira da su sun ce matan Afirka ni ma fa yanzu ana damawa da su amma da sauran rina a kaba. Ya kamata a bar mata su yi karatu. shi ne mafitar komai in mutum bai yi karatu ba ko da an dan alali Ka ce ki je ki kasuwanci da shi ba za ki iya kar da kasuwancin nan gaba don ba ki iya yadda za ki jujjuya shi ba amma in aka bar ki kika yi karatu ko da karatun nan bai kai university ba ko da primary ne aka ba mata kan wannan ranar farin ciki because gaskiya a kowane rana ci gaba mutum to amma abin da zan ma matan magana daga da muna samun an ba mu ɗan hanya mu ci gaba ku ringa ɗaukan wannan abu kai gida in ya ce ku kai ƙauye don duk kuɗin gajin mutanen da suke kasan kawai abin da ba ma na kake ce wani lokacin da aka ce hajiya horera kin ga komai rufan asirin ki in ki taimaka ma ɗan uwanki na ke ba shi da rufan asiri yana nufin cewa in ba kafa suka yi abin hannun ba zo su tambaye ni abin da za su kuma da za su abin da za su kuma kada a sha'afa ana sauraron jirin ciwon ya mace ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka za mu naɗa tabarmar shirin a yau. sai zuwa makon gobe idan Allah ne kowa mai komai ya kai mu mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu nake cewa mu wani lafiya madalla a gaida aisha mu'azu yanzu kuma ga sharhin jaridan ƙasar kamaru rahoton namu na wannan mako ne da jaridar kalara an da ta mana cewar a halin yanzu dai gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru tana ci gaba da binciken yadda aka yi aka kashe dan jaridan fm nzogo wanda ake zargin cewar akwai hannun wani babban dan kasuwa a kasar jamhuriyar kamaru musta amugu belenga wanda yake da gidan talabijin na vision ka da kuma gidan jaridan nan na Analot yanzu dai an garzaya da su gidan yari na birnin Yawunde domin cigaba da binciken na yadda aka yi aka kashe wannan dan jaridan sai kuma jaridar Lusahel ta arewacin kasar jamhuriyar Kamaru an da ita kuma kokawa take yi kan yadda al'umman bangaren arewacin kasar jamhuriyar Kamaru suke fama da mawuyacin hali ta bangaren tsadar rayuwa wanda kasar kamaru yanzu haka ta fada a ciki kasancewar irin ƙarin kuɗin man fetur da na gaswal da gwamnati ta yi a halin yanzu amma gwamnatin ta ƙara wa ma'aikatan gwamnati da 'yan kwadago albashinsu sai dai jaridar tana ganin cewar yin hakan ko wannan karin ba zai tabuka wani abin ku zo mu gani ba ga rayuwar al'umma jaridar dupont kuma cewa ta yi a halin yanzu dai hukumar. zaɓe mai zaman kanta Elekan ko Election Cameroon ta ce ta shirya tsab domin gudanar da zaɓen 'yan ministan dattawa a ƙasar jamhuriyar Kamaru wannan za a gudanar nan da lokaci kankani a cikin wannan watan. Sai kuma jaridar Lame Saje ita kuma tsegunta mana ta yi cewar a yanzu haka 'yan adawa a ƙasar jamhuriyar Kamaru sun fara kokawa ka yadda suke ganin kamar za a yi musu takun saka ko kuma kafar angulu a wajen gudanar da zaben da za a yi na 'yan majalisar dattawa a kasar ta jamhuriyar kamaru za mu kammala sharhin jaridun namu na wannan makon ne da jaridar unis ta kasar jamhuriyar kamaru an da ita kuma gulma ta mana ta yi cewar yanzu dai 'ya'yan jam'iyyar ldpc masu mulkin kasar jamhuriyar kamaru suna kokarin ganin cewa an gudanar da zaben 'yan majalisar dattawa wanda yanzu haka gwamnatin kasar kamaru haɗin gwiwa da kungiyar nan ta election cameroon suke kokarin hadawa a kasan yanzu dai yan majalisar dattawan guda ɗari ne za su zauna a majalisar sai dai wata doka a ƙasar jamhuriyar kamaru ta ba wa shugaban ƙasar ta kamaru cewar shi yana da hurumin zaɓo yan majalisar dattawan har guda talatin waɗanda zai ba su kujeru na alfarma a cikin majalisar amma yan adawa suna ganin yin hakan kamar zai iya kamun tseko ga tafiyar da zaman majalisar kasancewar duk a cikin kasar jamhuriyar kamaru din jami'ar adfc ce ko cpdm ta shugaba biya ta kame ko ina a fadin kasar muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru a gaida muhammad awal garba yanzu kuma ga labaran duniya a takaici dubun dubatan ma'aikata za su karu a cikin yajin aiki na gama gari a yau laraba domin kalubalantar mummunan hatsarin jirgin kasa a ƙasar girka da ya kashe mutane 57 kana ana sa ran gudanar da zanga-zanga da za a taru a wajen zauren majalisar dokokin ƙasa a birnin athens hatsarin jirgin kasan ya aku ne a ranar 28 ga watan fabrairu lamarin da ya janyo fushin jama'a akan taɓarɓarewar harkokin jirgin ƙasa a girka inda ma'aikatan da ke yajin aiki suka ce rashin kula da rashin zuba jari da kuma rashin isassun ma'aikata da ma ɗimbin bashi na ma'aikatan jirgin ƙasan tsawon shekaru goma su ne suka haddasa hatsarin. Masu sauraro iyakacin abin da ya sawaka kenan a shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da rana. za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Solomon Abu wanda ya haɗa shirin da kuma bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.